a wannan makami abu ne wanda zan ce gaskiya ban tsamace shi ba saboda lokacin da na fara ji na yi mamaki sannan kuma hada da murna to na farko dai ita wannan hukuma wato ta fina-finai na tsaya na kalli wato abun dalilin da ya sa aka kafata da na a nan dalilan sai na gane cewa akwai abubuwa wanda lallai lallai a kalle su misali kamar yadda fina-finan mu suka suna a duniya aka san su to ya kamata a ci? fina-finan nan suna tallafawa wajen wato ƙara buɗe tattalin arzikinmu a saɓanin yadda da za ki ga mai kawai aka damu da shi ba a damuwa da wani abin baya haka kuma wato su waɗanda suke cin masana'antar fim na najeriya gaba ɗaya ya kamata a ce wannan hukuma tana taimakawa wajen ganin cewa ta yi aiki tare da su wajen tallata irin ayyukan da suke yi wajen ba su gudunmowa inda suka gaza sannan kuma ta tabbatar da cewa an samu alaƙa ta harka fina tsakanin ƙasanmu najeriya da kuma wasu ƙasashe to duk abubuwan suna cin abubuwan da za ka ah, bugu da ƙari kuma akwai wata matsala da ake da shi kamar idan mutum ya kalli fina-finan da ake yi a najeriya ba wai iya arewa ba har kudu gaba ɗayan kan lura cikin kashi ɗari za ki kamar kashi talatin zuwa talatin da biyar ne suke samun ingancin da ake so to ya kamata a ce akalla saba'in zuwa saba'in da biyar suna da wani ingancin to wannan ma zan da hankali wajen wannan wajen ganin cewa wato an yi karo ilimi an samu ingantattun kayan aiki tunda ita hukumar tana iya ba da hayar kayan aiki a cikin farashi mai rahusa abin da za a sa rai shi ne gaskiya da ni da kuma waɗanda na samu a wannan ma'aikatar muna da wani ƙuduri na ƙoƙarin cewa mun gama canja yadda harkar fim yake mun ƙara haɓaka matsayin harkar fim na najeriya ya kai wani guri wadda ko'ina a duniya in ana magana za a yi mu domin ba wai mu riƙa yin fim eh, da yawa mu tara su ba a'a a fina-finan da muke yi ya kasance muna samun abin da ya kamata a ce mun samu sakamakon yi ko idan muka kalli ƙasar mu eh, za mu ga cewa sunan ƙasar mu ya ɓaci akan wasu abubuwa da wasu miyagun suke yi to ta hanyar fim nan ba ai za mu iya kankaro martaba da daraja wannan ƙasar ta mu Ah, kamar da na faɗa da na farko ah, hulɗar da ke tsakanin ita hukumar da kuma masu da fina-finai abu shi ne abu na farko na biyu shi ne wannan magana na kaman wajen neman takardar izini ɗaukan fina mu da muka yi a kai irin film festivals wato kasuwar fina-finai ta duniya baya ga haka kuma sai kuma wajen wato ƙaro ilimi saboda fina-finan masu ƙara inganci abin nan uku su ne abu na farko da muke so fara fuskanta sako daga eh, masana'antar kano da balut ne to ni dai ɗa ne a cikin wannan masana'antar kuma ba wani abu da yanzu nake bukata kamar eh, wato ainihin haɗin kai na kowa da kowa saboda mu gudu tare mu tsira tare masu kallo ina godiya gare su eh, saboda tafiya da muka dinga yi tare da su suna kuma ƙaunata da abubuwan da nake shi ya kawo ni har ga wannan matsayi da na kai da kuma irin addu'o'in da suke min sannan kuma baya ga haka su tsammaci wani sauyi sabanin yadda suka gani daga fina-finanmu a zamanin da